Waya mata ce ta biyar. Tabiyar al'ada ce da ake gani a nan ƙasar Nijar. Ba wasu shagulgulan da ake yi. Kawai dai wani ubangijin bayu ne ta ƙashin kansa ke ɗaukar niyya ya baiwa wani attajiri wani mutum mai daraja ɗaya daga cikin mata bayunsa. Wannan macen da zai bayar zai samu kuɗi. Kuma macen za ta zartar da ayyukan kin gida ne. Kuma ta biya buƙatar namijin kenan gaskiya akwai takurawa. Anya wannan al'ada tana bisa ƙa'ida a nan cikin ƙasarmu. C'est que la Kalamin duniya gaba ɗaya na kare haƙƙin ɗan adam da yarjejonin ƙasa da ƙasa ga kokowa ga batun bauta ya yi Allah wadda da yin hakan. Ayar doka ta ranar 22 ga watan Yuli 2004 inda ayar doka ta ranar 1 ga watan Yuni 2018 ta kawo gyara a kai ta shimfiɗa tsari da hurumin da ke ga kotunan da suka dace a kai a jamhuriyar Nijar. A cikin babin aya mai lamba 72 shafi na ɗaya ya ce juju na iya amfani da al'adar ɓangarorin amma sai an wannan al'adar ta zo daidai da yarjejonin fannonin ƙasa da ƙasa da dokokin jamhuriya. A cikin kundin shari'a cikin aya mai lamba biyu da ɗaya. kan shafin da ke batun bauta. A nan an zayyana cewar idan wani mutum ya samu kansa a ƙarƙashin mallakar wani da ke ce ma kansa ubangijinsa wannan ya zan bauta. Kusurar Afirka ga batun haƙƙin ɗan adam da al'ummomi a ayar doka mai lamba biyar ta tana da hani ga duk wani salo na cin moriya da wulaƙantar da ɗan adam. Duka waɗannan dokoki sun hana wannan al'ada. Me yasa har yanzu hukumomi hukumomi ba su cewa ufa. Ayar doka mai lamba 290 na kundin shari'a ya ce kowane da ya kasance da igiyar aure kuma ya aza wata igiyar aure saman wadda ke akwai illa banda halayen da doka ko al'adarsa ta shimfiɗa zai fuskanci hukuncin ɗarmu na wata biyu zuwa shekara ɗaya da tare jika hamsin ko kuma ɗaya daga cikin hukuncin. Yana nufin duka mazajen da ke aiwatar da wannan al'ada ya kamata a kulle su a gidan kaso. kwarai ah, eh, kwa kenan yau namijin da ke da mata hudu ya auri ta biyar zaman wahaya to ɗaya daga matan na iya kai kara da cewa aure ne aka yi bamban da sharaɗin da al'ada ta. To menene matsayin 'ya'yan wahaya? Zauren gamayya harabobin shari'a ita ce hukumar oli da ke saman dukkan kotuna ta nuna cewa a nan ba zancen igiya aure yara ne da aka samu ba cikin aure ba yanzu matsayin su cin suna iya cin gado za a dibe su ɗiyan wa'annan uwayen biyu wannan tambayar a nan zauren gamayyar harabobin shari'a za a iya ba mu Pour Vous nous édifier.